idan ta yi wuta kenan ji masu magana da ka sai mu yi shiri mu yi kintsi Allah ka samu ga Ramadan salin alin ka ba mu ikon kuma azumta Ramadan Allah kai mu lokaci Yan uwa masu daraja gina makaranta wallahi gina ruhi ne gina makaranta gina mutane ne to sai dai ku sani makaranta daban makaranta kuma daban makaranta masu karatu a makaranta ke ita kuma makaranta suna kiransa ismul makan a arabiya sunan wuri ne kenan samar da wuri irin wannan sabo kudi ne mai ciwo aka fitar da shi aka gina to ba girin girin mata yi mai bayan an gina allah ta'ala ya ce gaya musu waɗanda suka sani ɗaya suke ɗan da sani ba can cikin suratu azumar aya mai lamba tara sannan kakanmu annabi adamu ai ba da shekaru ba ne ya zama sama da mala'iku la ba da shekaru ba ne ba da kuma asali ba ne ya fi aljannu in ba ka ba aljannu ai sun girme mu kafin ɗan adam ya zo duniya sai da aljannu suka fara zama kafin mu ƙur'ani ne ya faɗa waljanna khalaqnahu min qablu min nari samu aljannu mun halice su kafin mutum kenan sun riga mu zuwa amma duk da ka sai Allah ya fifita ka kama annabi Adamu da ilimi ce wa allama adama al kullaha sai Allah ya fifita annabi Adamu da ilimi sama da wato aljannu Hausawa suna cewa kyan ɗa ya gaji uban shi tunda ubanmu shine annabi Adamu ashe in baka kama hanyar neman ilimi ba ba ka zama kyan ba ka zama mugun ɗaki don haka <clears throat> maganar ilimi abu ne muhimmi babba wanda babu wasa a kan shi hadisai na da na nakalto su duka-duka guda biyar ne akan falalar ilimi amma ina son kafin haka in ɗauko muku maganan babban malami ibn ya ce shi ilimi yana sama da kuɗi ta hanyoyi kamar biyar na farko kuɗi ana iya sace shi amma ilimi ba a sace shi baka taba ji an ce malam wani ya tashi daga fashi. zai je kano ko zai je zaria ko zai je funtuwa ko zai je dayi ko zai je masari ko zai je kafur misali barayi sun tare sun sace ilimin shi ba baka taba ji ba kuma za ka ji ba amma sau nawa ne aka sace ainihin kuɗi kenan ilimi sama yake da kuɗi ba sai an gaya maka ba ɗaya kenan na biyu malam ya ce shi ilimi kana ba da shi yana ƙaruwa ne amma ban da kuɗi inda za ka cika ƙwariyar malumfashi da american dollars dala ba naira da ta zama yayi ba kana bayarwa baka je ka nemo ba dala za ta ƙare amma ban da ilimi ilimi kana ba da shi ko lahallari ka haddace to karuwa yake kaga falala ce na uku shi ilimi inda za ka haddace littattafan malumfashi duka ba za ka ji nauyi ka ce kai nauyi ya dame ni ba amma inda za a cika maka bokiti da kwandala to za ka ji nauyi za ka sha wahala uku kenan na hudu shi ilimi shine ke gadinka amma kuɗi kake gadin shi ku lura mana in za a kawo misali kasafin kuɗi rabon jihar katsina a irin motar nan mai suna black maria ina tsammani za a ga da sojoji ana gadin kuɗi amma ilimi baka shi ke gadin ka da zaren za ka yi da kauce ma hanya sai aya ta zo maka kai ne ka ce ka zafa sai ka daddara kaga ilimi falalar ilimi na biyar shi ilimi ranar ƙiyama mai kuɗi sai an tatike shi an mai hisabi kowa sai ya gama shiga aljanna sai an yi hisabi ga masu kuɗi tukun amma ban da ilimi kaga wannan ko ba gaya maka ba ilimi ba abun wasa ba ne sannan har wa yau shi ilimi wanda ba shi da shi ma yana son a ce da shi malam inda za ka fito kan titi a balon ba shi ka ce kai malam kowa zai yoga ce da ni kake amma da za ka ce kai jahili sai ce ba da ni yake ba shi wanda ya ce na'am ɗin ba fi malamin ba ne ashe ba abin wasa ba ne da ilimi da hankali wanne ne gaba malamai suka ce ilimi ya wuce hankali an yi canjin yawu tsakanin ilimi da hankali ya ce ilmul alimi wa aqlul akili ikhtalafa man dhallazi fihi ma qad da sharafa فالعلم قال أنا أحرزت غايته والأقل قال أنا الرحمن بعرفة فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأن لا في قنصفة سيتي فأيقن الأقل أن العلم سيده فقبل الأقل رأس العلم وانصرف hankali ya ce kai ilimi ni hankali na fika domin sai an same ni ni hankali ake bauta ma Allah mahaukaci bauta ilimi ya ce to tsaya tukun kai hankali da ni da kai a ƙur'ani wanne ne Allah ke sifata kanshi da shi yakan ce wa kana Allah bi kulli shay'in alima ya taba ce aqila to daga nan wai fa bana lil aqli annal al ilma sayyiduhu fa qabbala al aqlu ra's al ilmi wansarafa kaga ilimi ko na kwasan ba haya ne ilimi yarinya budurwa da aka yi mata aure in ba ta da ilimin girki tana da matsala a gidanta idan kana da ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yana da shago amma shagon shi yana sayar da kayan gwari ne ga wani inyamur wanda yake ba ɗan uwanka ba ne ta fuskar addini ɗan uwanka ne a zaman najeriya misali amma shi ke da shagon ɗinki kuma ya kware duk ɗinki ya iya idan sallah ta zo kana son ka kai ke goma za ka je ɗan uwanka mai shago ko in yamuri mai shago za ka je ne duk ko cikin cukumeka dole haka za ka tafi dalili shi da ilimin abin da kake bukata yanzu ashe ilimi ba wasa ba ne wannan na'urar ilimi ta dasa ta jahilci ba zai dasa ta ba ashe muna bukatan ilimi muna son mu karanci kwamfuta yana ɓata mana rai in ba ku misali ka je asibiti ka ga namiji gynecologist shi zai tsire ta yar mace musulma yana kallon inda bai kamata ya kalla ba eh to baka da likita ce to ya ka iya namiji zai kalli tsiraicin ta billah kazanta ta kai kazanta to ashe kenan muna bukatar mu sami Dr. Fatima gynecologist Aisha physicist Khadija wa hakaza wa hakaza dole ne su yi ilimin saboda su kautar da mu daga wancan kaskanci da wulakanci ina fata ana fahimta ta da kyau to jiya ne alkawari a kofar gidan mai girma galadiman malumfashi hakimin galadiman katsina afon hakimin katsina ne alkawari na ce na yi lakta ranar 24 kan mimbari a maiduguri akan wani shiri na ilmantar da 'ya'ya mata mai suna agile magana ta cika gari aka dinga samun "Hills and cries misali me yasa malamin to min yasa ba za mu magana tunda mun sai kuwa na ce da ku zan faɗaɗa wannan wallahi niyyar mu a ƙara fahimtar me muke nufi ina fata an gane ko amma kafin haka cikin hadisan da nake da su ina jin barin ɗauki ɗaya kawai saboda yanayin lokaci ɗaya zan ɗauka in baka ba biyar ke gare ni hadisi ɗaya na cewa ilimi ilmi faridatun ala kulli musulmi, neman ilimi farilla ne akan dukkanin musulmi hadisi ne tabbata cikin sunan ibn maja hadisin abu darda kuma ilimi mai amfani da kakarantar a rayuwarka yanzu ka ɗauki misali waɗannan yara da suka samu ƙur'ani aka yi bikin yaye su ko musu murna ina tsammani jiya har yau kaga ai ba jahilci ba ne ƙur'ani ne a ƙirazansu bal huwa ayatun bayyanatun fifin ilma ayoyi ne a cikin ƙirazan waɗanda muka ba su ilimi kaga ilimi ne mutumin da ya iya karanta fatiha ya san juwidi ya san yaya ake komai kaga ilimi ne ashe kenan ku rike wannan baiwa da kyau wallahi ba abun wasa bane ilimin nan manyan malamai sun yi tafiya kan neman shi wanda ya fita neman ilimi hatta kifaye ƙarƙashin ruwa suna mai addu'a suna kuma nema masa gafara to amma maganar ita ce me ake nufi da ainihin wato girl child education wani ake nufi da ana ta magana girl child education ilimin yara mata wai menene why the emphasis on girl mai dalilin jaddada mata mata mata kaga in ana magana ilimi na ya mace musulunci shine kan gaba nana aisha hadisanta 2210 me yasa ba ma celebrating dinta me yasa ba magana kanta aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ummu salama hadisanta ɗari uku cartar daga manzan Allah kamar yadda baƙi ɗan makhalade bata cikin musnad me yasa ba ma maganarta cikin matan da ke da ilimi a shari'ar musulunci buɗe min wayan nan wato ina son tabbatar muku nas ta farko ungozoma ta farko barin tambaye ku barin ba ku poza cikin kuwa zai gaya mini ungozoman farko a tarihi wadda ta sani cikin ko wanda ya sani ya daga hannun shi ku faɗa zan ba hukyautar littafi in na koma kano i will send it to you ku faɗa wane ne wace ce ungozoma ta farko gaya min na'am matarwa ka daga baki zo ga speaker tafaddal faddal faddal faddal ka faɗa ya su ji wace ce nana rufaida nana rufaida erwa sai ka ƙarisa ya ci <laughs> to shugaban zama ba shi littafin koko dai a'a ina shugaban zama ke za ka yanki <laughs> to da yadda Allah da tabu ammar za yi ko littafi ta hannunka ka bashi kun san me yasa ne wannan tambayar <clears throat> sai ka tara yara 'ya'yan musulmi da yawa ka ce musu wace ce ainihin ungon zoman farko sai ce da ke florence nightingale florence nightingale florence nightingale ita ce ungon zoma ta farko a turawa ba a wurinmu ba ungon zoma ta farko ita ce na na rufaida kamar da ya rufaida 'yar sa'ad almadaniya al'ansariya ta ga manzan Allah tsakaninta da annabi shekara hamsin ne ita ku florence nightingale an haife ta ne a 1820 tsakaninta da zanen da shekara biyu ne ita ce ungozo manfari ina zuwa da Allah saboda haka yan uwa masu girma idan kana maganar ilimi ne wannan ita ce ungozomin fari kaga ilimi ne cikin matan da suka shahara da ilimi misali akwai nana khairatu khairatu ita ce mahaifiyar wato alhassanul basari na nana umu salama ce malama ce me yasa ba ma jin su a matsayin education na mata sai na turawa kawai bayan muna da ilimi da addini da wayewar mu sannan na na ainihin zainab yar ka'ab yar ujura matar abu sa'idin al malamar hadisi ce me yasa ba duba jin labarinta nana amratu bintu abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara malama ce kai ka dawo kasar hausa nana asma'u yar shehu dan fodiyo a 1838 ta kafa kungiyar yan taro a sokoto calpit aikin da take yi shine women empowerment ba empowerment irin na cuwa-cuwa na turawa irin na zamani yau da ake kawo mana mu ɗauka muna tabi ba ma ainihin bincike ba me yasa ba magana a kansu mu a kano muna da hajiya hassana sufi malamar tafsiri ce me yasa ba ku jin sunanta 'ya'yan jihar katsina yara 'yan mata ma'adata ƙur'ani ka san adadinsu suna nan da yawa me yasa ba ma celebrating ɗinsu yarinyar nan hasina yar bauchi ta yi karatu ana yaɗawa a intanet har suna cewa wonderful a nice voice from nigerian reciter me yasa ba a bayani a kanta to wannan shine muqaddimar mu in maganar ilimin 'ya'ya mata ne ba za a nuna mana ba saboda muhimmancin 'ya mace ƙur'ani yana da sura sukutun da guda suratul nisa alarammomi ku gano akwai suratul rijal suran maza akwai ku faɗa mana yin akwai babu akwai sura sukutun da guda suratul maryam chapter number 19 kaga mace ce kuma don san ƙur'ani wahayi ne maryam ba yahudiya ce yahudawa kuma suna zagin larabawa amma duk da haka annabi ya wanzar da sunan ai da sai ce suratu fatima ko suratu khadija ai so so ne na kai yafi amma da yake wahayi ne in huwa illa wahyin yuha allamahu shadid alquwa suratu man zaka karanta to da kuwa zai ga mana magana ilimi ƴaƴa mata al-imam adh-dhahabi cikin malamansa akwai mata ibnu hajar akwai mata al-imam shafi'i mahaifiyarsa fatimatul azadiyya a birnin gaza gaza nan da ake kashe mutane an ana kafi shafi'i shekara 150 a shekarar da abu hanifa ya rasu uban shi na shekara biyar yaron yana shekara biyar ta ce ba zan ka anan ba ta mai da shi maka. Ka ga mace ce al'imamul bukhari yana shekara sha shida ya bar caucasus ya bar uzbekistan ya tafi makka ya koyi hadithi at the age of 16 ya ce mama na zo wajen ka ta ce allah ya mai albarka Ka ga mace ce imamu shafi'i zai je madina ya karanta motsa maman shi ta ce ga guzuri wa zai gaya mana ilimin mutum ana magana abin nan ko makarantunmu na islamiyya me yasa ba a damuwa da su? me yasa muke rena ilimin addini me yasa muke ganin karatun qur'ani ci baya ne ni na daɗe ina ja in ja da kowaye and i keep on maintaining my view cewa ban yadda ka ce arewa ba ilimi ba da qur'anin mu da haddan mu ka ɗauka turanci shine ilimi sai na yi turanci tuku zo mai ilimi 'yan china ba su a english abinda suke mandarin can can can kuma ilimi ne kuma a yanzu haka nan china tana bin america bashin kuɗi mai yawan gaske ka je ka ga yadda suke ni na je birnin new york city na ga inda china ke da kamfanonin da suka rike ma america makogoro japan an jefa mata atomic bomb 1945 a nagasaki da hiroshima amma ta yi suka yi da ilimi ba da english ba ƙasashen turai guda 24 ba ɗaya da ke english ingila ke english faransa french take yi germany german dutch da sauransu misali to wannan <clears throat> dan kusan musan kowa ya san cewa in ana maganar ilimi ya mace mu ba za a gaya mana ba kuma ina so ku sani ya tabbata a hadithi hadithin da bukhari rato da ainihin muslim hadithin bukhari 959 na na aisha take cewa ku ji wannan hadithin da kyau ta ce ina zaune sai ga wata mace ta zo wurina da 'ya'yanta guda biyu ƙanana wannan matar sai ta roƙe ni wani abin jina na aisha sai aisha ta ce wallahi wance ba ni da komai abin da zan baki abin da ke gare ni kawai dabino ne ta ɗauki dabinon nan ta ba wannan matar matan nan ta raba dabinon gida biyu ta ba 'ya'yanta ta ce annabi na zuwa sai na ba shi labarin abin da ya faru daga nan sai manzon Allah ya ce ai duk wanda Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya mata ku ji da kyau wanda Allah ya jarrabe shi da samun sai kira shi jarrabawa, wanda Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya mata ya so su ɗaya kenan ya haƙuri da su biyu kenan ya kyautata musu za su zama hijabi tsakaninsa gaba da shiga wuta ina kake da inda aka mutunta ya mace irin haka na'am muke da wannan abin nan annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan kana da ya mace ka mutunta ta a watarwa waya 'ya'ya mata uku Kai musu tarbiyya tarbiyya da me saboda ka magana da yake girl education wani ne ne ma concept na education barin tambaye ku idan wani mutum a birnin malumfashi yana da ya mace bai sa ta aboko ba ta kai shekara sha biyar tana da ginin jiki amma ta haddace ƙur'ani arabiya ta iya kamar 'yar madina ta san irabi ta san sira amma ba ta yi boko ba kuma ya aurar da ita shin aurinka tana da ilimi ko ba ta da ilimi da Allah ku faɗa to a concept na bature mai jan kunni wurin shi wannan ba ilimi ba ne shi ne kuma 'yan boko suka rike suna ca there is lack of education girl don't go to the school what do you mean duk ƙuranin nan ba ilimi ba Abin birnin katsina akwai malamin da na imani zai karantar da kai mota kusan da ka tunda baya jin turanci ba shi da ilimi wannan muna kiransa mental bombardment an yake mu mental conquest gazun fikri amma mu je mu ilimin addini mu hada da bokon magana ta kare amma a kul ka gani da qur'ani ka ce ban da ilimi turanci shine ilimin amma tun ya zama alaƙaƙai su wasa turancin amma na mulkin mallaka ne da ka bar katsina kana zuwa jibiya ka daina english sai ka fara bonarve kafa republic a Niger ka shiga faransanci kana kare yaransu nan kuma goodbye ina hausa ka take ina arabiya ka take sai muka zama gadin su muke to dan haka bayan kun ji wannan mukaddima sai in je kan alƙawarin da Nigeria ranar 24 ina maimaitawa ga watan November na yi khutuba a wani masallacin Juma'a a Maiduguri topic dina ba ma kan agile bane sam sam sam sam topic dina daga sura mai lamba 74 ne aya 42 zuwa da bakwai inda Allah ya ce ‘yan wuta za a tambaye su masalaka kun fi saƙar ƙaru lamnaku minal musallin wa lamnaku nut'imul miskin wa kunna na hudu ma kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta a al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in a cikin suratul muddathir kenan wannan ne topic sai sai ce to a Kano mun saba an yi hudu ba mukan yi tsokaci na ce ga tsokaci yan uwa wani shiri ne aka taho da shi wanda ke da goyon bayan bankin duniya kuma shirin nan ci gaba ne musulmi ba ke dahumi ba ne duk ci gaba muna muna da shi ina so ku san da wannan muna tare da mdg an gane ko millennium na yake cewa ne ne millennium menene ne mdg development goal muna tare da wannan amma kare taɓa addininmu sai mun sa rariya mun tace abin da muke faɗa ke ai ba za ka zama ke dahumi ba ai dole duk abin gaba ka ba to dame muka yi boko tun da haka ne me yasa muke amma da speaker sai mu ce kafirci ne abadan kar ka zama kidan amma abin da muke cewa mai rubabban haƙori ya yi tauna a hankali wanda ke gidan gilashi kare jifa da dutse na ce ku da kuka ɗauko wannan shiri farko tukun ita kanta kalmar agile ina da tsokaci a kai me ake nufi adolescent girl initiative me yasa adolescent menene adolescent tashin balaga yaro daga shekara ainihin goma zuwa shatar shine adolescent spirit kuma shine lokaci mafi haɗari me yasa aka zaɓi wannan age bracket ɗin tambaya muka yi ku ba da amsa mana me matsalar to masana sun ce in kana son abu ya zauna a zuci fara da yaro fara da yaro mai risala ce wa lam ta'ali ta'alima sigari kan naqashi alal hajar in ka koya ma yaro karatu kamar kayi zane ne akan siminti tabula rasa me yasa wannan lokaci akwai wata coci a a kudancin Najeriya suna cewa catch them young ku kama yara tun suna ƙanana to me yasa sai wannan lokaci abinda muke tambaya ke sannan kalmar initiative adolescent girl initiative for learning and empowerment me ma'anar initiative ɗaukan mataki kamar yaya to sai ga matakin ana so ne a canza tunanin yara 'yan mata haka suka faɗa cikin document ɗinsu ba ne na faɗa ba muka kuma gaya musu ku je ku ɗauko component 2.1 na karanta musu don da na ƙara lecture sun zauna da ni gaba ɗaya ainihin maiduguri ina dawowa gida kano aka zauna da ni nan ma katsina suka ce ku zo ku same ni a kano daga katsina muka zauna da su kuma sun sun sai da muka zauna da su na ce i just want you ku dubi document ɗinku in kana son ka san menene musulunci je ka zuwa kundin musulunci shine ƙur'ani gana san ka san duk wani shiri je kan document ɗinsu to ga abin da suka faɗa a cikin document ɗinsu kuma wannan abu ne wanda yake sananne ba wanda yake ɓoye ba sai wanda bai karanta ba da ba don yawan hasken rana ba sai in karanta muku document ɗin amma a takaice ku duba da kyau sub subcomponent 2.1 abinda suka ce muna bukata a samar da canji ne game da tunanin yara canji ku duba canji na biyu sai aka ce ana son a samu shift a tashi daga kaza zuwa kaza to sai ce da su canji kamar yaya in ka ji an ce canji a kona abu wanda yake dama can tsoho ne to ana son a bar shi ko sannan a ci gaba sai suka ce a cikin wannan component ɗin. muna so ne a aƙidu irin na addini a canza su muka ce a'a aƙidun addini so biyu suka faɗa a cikin takardar religious norm religious belief to me ake nufi kenan na fata an gane na ce sannan sai kuka zaɓo jihohi guda bakwai kuka samu su suna implementing state su ne jihohin gwaji <clears throat> ku ji da kyau ko da wasu sun shigo daga baya ai daga baya ne ga dai na gwaji na gwajin nan na ce keke guda hudu ne kano katsina kebbi kaduna kenan ashe musulunci kuke nufi saboda jihar south south ba jiha ɗaya da ku ɗauko ciki babu je ka bincika south east anambra imo babu a South West ekiti kuka ɗauko amma munan gidan musulunci gidan jihadin shehu dan fodiyo jihar dan marna jihokin waliyan allah na'am sai kuka ce da katsina da kebbi da kano da kano muna tambaya me dalili tunda kuka ce a canza akida ta addini kenan aƙida musulunci kuke nufi <coughs> me ake so a canza ma yara tunaninsu wannan muke tambaya muka ce to me dalilin wannan duk zaman da muka yi da su babu wanda ya bani amsa babu da ce i challenge you ku bani ansa mai dalili why these states why ah mala ai muna nace ba ba gine gine ne kuna gini kuna gyara dilapidated structures kuna gini kuma kuna rusa ginin aƙida ku saboda bankin duniya akwai kuɗi ko akwai cede in ji fulani cede idon mu muna muka magana kuɗi bane muna magana ku kalli addinin mu ku je ku tace ina mai kyau ku ɗauka mara kyau ku bashi sai zama matsala kuma kai haƙuri matsala ce muhimmiya very serious issue kuna fahimta daɗin da na ji mu can a Kano har gwamnati ta dau mataki ta cire wasu daga cikin abubuwa da suke Allah a fara tara mana malaman jihar Katsina ko Borno ko Kano a fara tara mana su tukun ga document ɗinnan? nan a bi su ɗaya bayan ɗaya a yi musu ƙeƙe da ƙeƙe, a karanta su page by page sannan ku ce ga abin da musulunci ce don Allah ko haka duk suka yi shiru ku faɗa in kuna yi ɗaya ce a akar makalla ai mun je mun gaya musu ce malamai sun bi ku gaya musu su gaya muku mai Allah ce mai lahallare ce wala ya hillu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukum Allah abinda muke cewa kun tuɓi malamanku ya eh, saboda an raina malantan ne ita ce gaskiyar bahaushe yakan ce ta malam ba ta wuce amin Allah sarki malam ya koma gefe imamu gatan gawa wato banda mai rai sai an mutu ka wanke haka ba wacce ke faɗa kuma izgilanci yake nufi to mu mu we refuse to be intimidated addini mu ga abin da ya kuma Allah ya ce la tubayyinunahu nas wala taktumunahu a cikin sura mai lamba uku aya mai lamba ainihin 187 tambayar da muke musu kenan me yasa ba ku tuntuɓa malamanku duk wanda zai kawo wani shiri a katsina a kano arewa sai ya je ya bi dokokin gwamnati tuku wani in zai dasa hanyar neman kuɗi daga turai haka zai zo ya fara yi baron shi da addini ne ina shi da addini ko mu muke taimaka ake zaluntar addini ne ce to me yasa buku ku tunda malamin ku ba tuku ni ina iya ba ku wani suna daban agile adolescent girl kuma da shi advancing ko activating ba da turanci ba ne turancin wahayi ne activating goals for institutional learning and education shi ma zai baka agile din is my own coinage kuma it's up the purpose turanci ne wani abu ne misali na ce cikin ƙudurinku har kuna zagin abin da musulci ba ku sani ba a ciki akwai inda kuka ce akwai gbv gender based violence daga ciki akwai FGM female genital mutilation in kuka ce mutilation menene mutilation da larabci shine musla musla haramun ne menene musla in aka yi yaƙi ka cire mutum hanci musla kenan haramun ne a kashe mutum aiki ka kwakwale mai ido musla kenan sai kuka ce kaciyar ya mace ana kiransa FGM yana cikin component ɗinku annabi kenan ya musula kenan mutilation me yasa ba ku binciken abu tukun mu abin da muka ce ku bincika wanda ya dace a ɗauka wanda ku aje shi yanzu sai ku rikice kuma saboda kar ku kai mu su ainihin dono body su hana ku yin abu misali addinin mu za a taɓa mana can muka yi ku gyara me kyau ku ɗauka in ka kira kaciyar ya mace fgm kala an ci hadisin annabi muna da hadisai uku da suka yi magana kan kaciyar mace na yadda ɗaya hadisin bai inganta ba amma ya za ka yi ɗayan bari ku ji hadis an sa na cewa idan takal nan wajabal balgusu. idan kaciya biyu suka haɗu a jima'i kaciya biyu ya ce kenan kaciyar miji da kaciyarwa annabi ya tabbatar da kaciyar mace sai kai ka zo ka kira kaciya laifin saboda jahilci saboda kai medical practitioner haka aka yi faɗa wa yake faɗa to sai kun musuluntar da komai to ku kuma kuna gudu kar ku shigo da musulunci a cewa ai ku kun bai cinjewa ai haka duniya take yi la in muka ɗauko shiri mai kyau sai mu kalli abin da muke kira local context contextualization yanzu me yasa mai girma gwamnan katsina a yanzu ya kaddama da abin nan hizba saboda me ai da sai kace Najeriya ba ranta da addini ko a muna kallon addini da mutuncin mu ne ai ba mu ce a hizba a Enugu ba saboda lakum dinukum wani din? to me yasa ba ma ganewa ne ne abin da ke faruwa shine kamar da na faɗa ana ganin malamai ai turanci aka ba za a gane ba to mun gane mun kuma gano me aka rubuta manufan wallahi a gudu tare a tsira tare ku fahimci wannan da kyau ka wannan ainihin sub component din ku je ku duba a canza aƙidar addini a zukatan yara wannan babu kyan ji kamar yaya ɗaya kenan na biyu ku je ku ga kalmar mai empowerment take nufi empowerment don Allah ku shiga wani shafi a intanet mai suna EIGE AG European Institute for Gender Equality sunan shi kenan abinda suka ce empower mu a wurinmu karfafa mace abu biyar ake nufi daga ciki mace akwai mata self worth ta san kimar kanta to wannan ai gaskiya ne ai ko mu a musulunci ai akwai wannan kada namiji ya ganke miki magana kina da mutuncin ki ce kai karka kula ne ka je gun iyayen nan aure na kake su wannan ba mu da matsala da wannan na biyu suka ce mace tana da dama ta zabi abin da yayi mata daidai without anybody's intervention to muna da ja anan amma yana cikin abin da suke nufi da empowerment yanzu ku kun yarda da wannan a matsayin ku na musulmi a matsayin mu na katsinawa iyalin dan marina gidan shehu dan fodiyo a kano mun amince abinda muka ce ku dubi kundin da kyau kenan ku yi navigating ku yi interrogating din document din ku tara malami, ba kuma kowane malami ba waɗanda suke da wayewa an kaje ka kira wani dan na a na kallawo a zauna ce sadaqallahu alazim ya tashi fito me zai iya canzawa get enlightened scholars su binciki takardar da kyau sannan ku gaya musu to ke bankin duniya muna da tsari ga abin da addinin mai ce ba mai da kaza da kaza ruwansu ne sai da ruwansu ne mu lalace mana yawa da kwaɗayin tsaya. muna kwaɗayin kayansu bature ya kari magana he who pays the piper dictate the tune mai biyan kuɗin rawa kuɗin kiɗa ko shi zai ce ga taku da za a yi mai da tunda sun baka laraba sun ce man madda yadahu la ya muddu rijlahu wanda ya miƙa hannu a bashi bai isa ya miƙe kafan shi ba fulani suna karin magana hundukun mi get something da fulatanci hundukun mi ina fulani cikin ku menene hunduku baki mi baki in ci get something ina ji kunya to mun karbi kuɗin su dole mu yi their biddings mu gyara siyasar mu mu kawar da siyasar corruption da cin hanci da sauransu mu tsaya da kafafunmu tukun za mu samu 'yancin kai duk abu na ci gaba in yazo wallahi muna maraba da shi ahlan wa sahlan amma akul kare shigo hanyar addinin mu mun mu tace abinda muke faɗa kenan to haka suka faɗa sannan suka sake cewa <clears throat> mace in ta fita waje kada wanda ya tanka mata shine bangaren empowerment dan Allah ku je ku je Google ku tuntubi ku rubuta ku ce what are the components of empowerment ka sha labari ka shiga EIGAGE european aid for gender equality maganar gender equality ba mai da shi ba ta yaya za ka ce ɗaya ne sai dai ka ce gender equity misali a yi adalci a ɗaya wurin kuma kusa mai suka ce suka ce abinda ake nufi da empowerment abu guda hudu ne bayanai ne da yawa suka ce introducing women to new beliefs new beliefs a ƙaddamar zuwa ga sabuwar aƙida ok to kuma a cikin kundin ajiyar sun ce me dole ainihin a samu canji kuma jihohin addini za a fara aiwatarwa a nan kenan a can tunaninsu duk sai mu yi shuru. ku bincika ku tace ku tara malai masana kafin a fara komai abinda muka faɗa kenan kuna fahimta ta ko to da wannan kenan sannan sai suka ce kuma daga cikin ma'anar empowerment a ba mace dama ta sami kowace irin dama ta yi mulki final goal na taɓa gaya ma wata mace ta zo bayan september 11 ta zo kano aka turo ta wuri na ce to ina son tambaye ki america ta samu yancin kai ranar 4 ga watan july 1776 yau america da samun yancin kai shekara 247 don allah na son tambaye ku an taɓa samun mace shugaban ƙasa america akwai mace ɗaya a ku faɗa mana akwai mace shugaban ƙasa wa yana su ƙur'ani yana su to ya ku bu kai ba kuna so cikin manan misali germany an samu mace shugaban ƙasa ok angela merkel ta christian democrat amma bayan shekaru nawa ke da ɗari biyu ingila sau ɗaya a'a sau biyu margaret thatcher maggie iron lady sai theresa may duwa ya hana su a Najeriya gaba da vice chancellors an taɓa samun mace sai kwanan nan ta farko ita ce Grace Alela william ta jami'ar Benin ta mutu kusan shekaru goma da suka wuce wai waye hana su shugaban rundunar sojin Najeriya an taɓa samun mace ashe allon da ya mace ya mata mahalli da na ta karki bari a yi miki sagege da kiyar da ba ruwa a raba ki da allah ba tsuntsu ba tarko sannan kuma idan kana maganar empowerment ne a Zariya matan da ke kwaɗa da linzami a Zariya wallahi suna da yawa kuma nan kaltina ba za a rasa su ba to me yasa ba a ɗaya kuɗi a je a yi empowering ɗinsu amma su zauna gidan aure? su a tunda suna gidan aure ba su ake nufi ba su ake a fito da ke so ku mai da hankali abinda muke cewa da kuke na yan boko babu laifi ku karɓo kuɗin ai raba arnai da makami ibada ne amma ku karɓo kuɗin ku musuluntar da kuɗin abin da muka ce da kuke amma ku zo kun rikice mole yi magana to ba za a yi magana ba we talk with authority you can challenge me abin da muka ce kenan mu gudu tare mu tsira tare mu jikokin musulunci ne gaba da baya abin da muke ce komai zuwa tsaftace shi ko ni zan iya shiga in karɓo kuɗin in ta kama ballantana ba ta kama ba sauka lafiya ni na yi imani ko iblis ya buɗe jami'a sai na shiga jami'ar amma sai ne kulhuwa Allah tukun sai ne kulhuwa zan yi kulhuwa don Allah ya kan daga sharri shi saboda menene malamai suka ce alimtu sharra lali li sharri walakin li tawaqqihi wa man la ya'lam sharra min an-nas yaqafihi dan haka ga sharwari na kamar da na gaya musu jami'an ajal din gaba ɗaya na Borno mai girma gwamna zulumi ce da su ai mala na gari ku je ku same shi ko muka zauna da su ranar 26 ga watan Nuwamba ina dawowa gida Kano sai ga su muka zauna da su 30 ga Nuwamba sai kuma da Katsina suka nace ku zo maɗu ko a Kano ko a Zaria suka zo muka zauna da su uku ga ainihin Disamba kuma Allah ya mutanen kirki masha Allah suka ce wallahi malam ai ba za a cuci musulunci da mu ba wallahi kowa ka yi fara kuma na gamsu mutanen kirki ne kuma Allah suke nufi kuma na yi imani da gwamna irin gwamna da mai girma tsohon gwamna duk ba wanda da su za a cuci addinin Allah na imani da wannan haka sarakunanmu ba za a taɓa addini ba to amma bai sa ba za a yi maganar gaskiya ba a yi bayani inda muke da kuskure ku gyara mu amma ku je cikin document din ina ƙara jaddadawa component subcontinent 2.1 haka suka faɗa inda ba canzawa, za a yi ba in an canza kuma riga an sani a samu canji daga aƙidar musulunci al'adun musulunci abinda ke impeding hana yara karatu wa ya gaya maka yara ba sa karatu yaran da ke umar musa yanzu 'yan mata allah yawansu na yi lecture a alƙalam university gunzuwa na ne barkate ga yara 'yan mata nan da yawa suna karatu je ka sudan ka je al'afat wata jami'a ina da tabo amma kasan ahafat yara 'yan mata ne zarata suna medicine waya gaya maka ba musu a misali amma abin da muke cewa mai rubabben haƙuri tauna a hankali abin da muke cewa kenan ku binciki duk abin da ya zo muku ku tace in ba ka fito mai ma'anar unity in diversity Mai ma'anar mu musulmi ne na namu ya dace da addinin mu da muka ce ke wanda muke tuhumar shi a je shi gefe ku mutunta malamanku ku yi masu shugabanninku addu'a ku roƙi Allah da ya ba su mulkin nan Allah ya dafa musu ya sa su gama lafiya da wannan mulkin mai girma tsohon gwamna aminu bello masari allah ya saka maka da alkhairi kokarin da kai iya iyawa lokacin kana gwamna allah ya baka ladan hidimar da kai ma wannan jiha shi ma gwamna da ke kan gado yanzu allah ya rika mai ya hada shi da masu ba da shawara nagartattu mai girma galadiman katsina hakimin malumfashi allah ya dafa maka sarakunanmu gwamnoninmu a kano a sakkwato a zama duk inda suke ya Allah ka dafa musu harkar rashin tsaro Allah ka ajiye mana ya Allah duk bayan ka ne munan mun zaune saboda neman yardanka ya Allah kowa da bukatar shi Allah ka biya mai ya Allah kasar mu Najeriya tana cikin tangal tangal Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu ya Allah ka samu wanye lafiya ya Allah wannan makaranta sabuwa da aka bude ina mala Anas yaya sunan makarantar ne ko ba sa mata suna ba masha Allah kuma wallahi sai aka zaɓo suna mai kyau kulafa'ur rashido ina fata an gane ko kulafa'ur rashidun yana daga cikin abin da ake so wato in za a sa makaranta a nemo suna mai kyau yanzu misali mu lokacin da mai wata sarkin kano ado bayero ya naɗa liman shekara 24 yau sai na ce to mai mataba sarki mun sama masallacin mu suna da sahaba masallacin sahabai mu sahaban gaba ɗaya muke so mu kashe su gaba ɗaya abu ne mai kyau khulafa'ur rashidun ba karamin suna bane to muna fata za ku dage ku kafe ku yi kama da khulafa'ur rashidun ko da dai kama da wani <laughs> ai ba ta wani amma fa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami fala yan uwa masu girma bayani na na karshe bayani na farko mu dage ma qiyamul layl wallahi kar mu wasa da tsayuwar dare annabi muhammad sallallahu alaihi yana cewa alaikum bi qiyamul layl fa innahu da abu salihin qablakum yace na hore ku da tsayuwar dare wallahi halaye ne na mutanen kirki kafin ku qiyamul layl qiyamul layl ga yamma Allah ku kanka ka zudda hawaye ka ga mai shi ke da abun bayarwa ni ba ni da shi ke baka da shi duk wani makhluki ba zai iya baka ba ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba. tsaiwar dare tsaiwar dare na biyu ku dage makaratun qur'ani yara masu qur'ani kar ku yi wasa kar ku yi wasa sauke qur'ani daban sauka qur'ani kuma daban kar ku sauke qur'ani ku aje a ƙasa ku dage ku yi ta nazari qur'ani abin da yake bukata naci damben kuturu ku yi ta repeatedly ba wasa kuma kuna cikin gaba na ƙuruciya da ƙur'ani zai zauna idan mutum ya girma yana fama da matsalar cefa ne ƙur'ani zai masa wahalar zama a zuce shi to da Allah yanzu nan kuma yi da hankali kuma sannan na uku da Allah ku ci gaba da kashe kuɗin kan aikin akwai yanzu wannan misali yan uwa ne suka kashe kuɗin su wajen wani aiki na alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi sannan na hudu ga Ramadan nan tafi mu yi maza maza mu Ramadan Ramadan jiya na faɗa a hutuba a masallaci annabi ya ce ya ce Allah wadan duk mutumin da ramadan zai shigo har ramadan ya wuce bai yi abin da Allah zai yafe masa wannan mutumin Allah wadan shi a'a abin da ban tsoro na biyu ya ce Allah wadan duk wanda za a ce Muhammadu Rasulullah bai min salati ba ya ce Allah wadan shi na uku ya ce Allah duk wanda iyayen shi na raye girma ya same su bai musu da'ad da har za su yi addu'a Allah ya gafarta mai ba kaga ya ambaci azumin ramadan abu na gaba a gurguje muraya tawadu kaskantar da kai mu kori girman kai da nuna isa da ƙafafa da toro koko da koboro daga zukatanmu asalin ka tsartuwan maniyi ne za ka mutu ka zama naman tsutsa to girman kan me isar me kokon me an mutu kafin kai za ka mutu al'imamul auza'i ya ce da wani mutum wani don Allah ka nemo min gida inda zan zauna amma gidan da ke da makwabtan da ba sa gaba ba sa hasada ya ce malam ka ba aiki yace amma na gano gidan sai kama hannun shi sai kai shi makabarta ya ce to na binciki gidan da ke da wannan sifa ban gano wani gida ba sai wannan gidan auza'i sai fashe da kuka ce kafa bihi wa'azan wannan wa'azi ya kai wa'azi Ya ce domin a makabarta ai makwabta ne amma suna tattauna wa ke fitowa ya ce wani ya na kara ni niga na min sannan ya koma ka taba gani haka to da haka ya kamata mu san da wannan sannan abu na biyar ban sani ba ko na shida in na kai na goma zan tsaya yan uwa mu yi taima Najeriya addu'a wallahi ba inda zan je a duniya in ji na wata in ba Najeriya ba na ne mahaifa gaba da baya ko saudiya in ka ana sa ido a kanka amma nan sai ka tashi daga ayanin badagri ka tafi har banki ka tashi daga obubura a cross river ka tafi har ainihin mata mai a nijar har nan jibiya misali ƙasar ka ce aban wa walidin wa mawalada ba mai taɓa ka to a ce dole kai mata addu'a kuwa sannan a kul muka dinga yi ma shugabanni bakar addu'a ba kyau ba tsarin ahalus sunna ba shugabanni addu'a ta kirki ake mu saboda kai ma inda Allah zai zarbe ka da mulkin ya zaka yi sau mu kiyaye tsakaninmu da su sai fatan alkhairi da musu addu'a ta gari sannan abu na gaba don girman Allah ina roko, ina magiya masu hauhawar da farashin kaya ku ji tsoron Allah mu ne waɗanda in ramadan ya karato sai a je a sai su ga a ɓoye kayan hatsi a ɓoye bayan allah ina za ka ne da allah wata musibar mu muke jawo makamu kamar da allah ya faɗa a sura mai lamba 42 aya ta 30 wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir 1997 na taso daga cotonou daga ghana ne ma sai na yada zango a cotonou zan shigo gida nigeria 31 ga disamba kamar gobe kenan ana do da shiga 1990 kun san me ya faru sai na sauka a wani hotel sai na ji zazzabi sai na ce bari in je pharmacy shine pharmacy in sayo magani abinda suka gani ya bani mamaki suka ce ai maganin nan mun karya farashin shi da rabi sai na tambaye su da faranci da faranci da su kokowa kokowa because of what limada saboda me kun san me suka ce dai suka ce domin muna goshin kirsimati muna dab da shiga sabuwar shekara saboda munan kirsimati muka karya farashi saboda yan uwanmu na ce Allahu akbar halin da ya kamata a ce muna yi lemu amma muka zama kamar gaiwa muna cin jikin mu misali to mu karya farashi masu kuɗi aka tsina Allah yawa da ku muna son mu ga wani ya ga mai mataba sarki ko mai girma galadima ko mai girma wakilin gwamna cewa ni ke da shagon shinkafa kaza na cika warehouse da shinkafa buhu 500 kuma na karya farashi kowane shinkafa talaka zai dauka a 15,000 za ku so haka? za ku so haka? to ku ce amin amma a fara da kai da kai ma ka fara ni ma fara matsalar mu wani ya ce kuna son a samu canji suka ce eh ya ce towa kuma zai canza kowa sai shuru to wannan muhimmin lamari ne abu na gaba na takwas ku sa ido kan makarantun 'ya'yanku wallahi duk wanda ya ɗauki 'ya'yan musulmi ya kai makarantun kiristoci su bata ma 'ya'yanmu tarbiyya kun ci amana ba ku da dalilin kai ma kirista ainihin 'ya'yanku babu dalili in turancin ne muna da ainihin qualified yara da turancin yau turancin wani kayan gabas mu da ke da ƙur'ani kama na gana wani turanci amma mun gamu da mental conquest mental retardation ya sa muke haka to ku sa ido na tara samari ku maza ku yi aure maza maza maza ku yi aure eto eh to amma kuma a gyara yanayi a saukar da farashin aure do Allah sadaki ya koma dudu dudu to karan ya son kai kare wuce dubu ɗari do Allah in wuta ta wuta dubu ɗari ‘yan mata ku yi haƙuri sadaki dubu ɗari dr abu ammar ka sa ido a ainihin rage sadaki an ce mace mai albarka wadda ba a sha wahala aurenta ba na yau na maganar na je wani ɗaurin aure kwanaki <laughs> kun san mai aka ce da ni sai aka ce sadaki miliyan biyu na ce mm, manya miliyan biyu sadaki ina kallo gefe na ce allah ba ku zama lafiya na goma in an yi auren to ka kiyaye wa matarka mi'ara guda hudu maskan mat'am malbas mabi maskan mat'am malbas mabi maskan ka bata matsugunni malbas ka bata tufa mat'am ka bata abinci mabi ku kasance a shimfiɗa ɗaya ke kuma ki kare wa mijinki kunne shi ki kare mai idanun shi ki kare mai tsiraicin shi ki kare mai cikin shi kunninsa kare ji haram kare ga abu bai kamata ba kare shaki haramun ko muni abu game da ke waɗannan su ne bayanai na a dunkule a cure a murmule a haɗe wuri guda wannan makaranta Allah ya mata albarka Allah ya ƙara mu kowa lafiya shugabanninmu da kuka taho Allah ya ba ku ladan girmama taro irin wannan inda ku girmama wannan Qur'ani Allah ya girmama ku haka mai girma da Allah ya ƙara lafiya a isar da gaisuwa ta ga mai girma galadi na je na gashe shi ya ce da ma zai tafi katsina to kila za mu tafi amin gaisuwa mun gode da hospitality Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya mutanen malumfashi na alfahari da ku saboda wannan himma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun